بسم الله الرحمن الرحيم أشار الهرام بشار الهرام والهرمات كساس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وجه الله له أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لاربا daren biyar ga watan ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren 31 ga watan mai ayyar 2017 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu cikin garin jos muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kuma ba mu ladan abin da za mu faɗa daidai ya fi mana kurakurenmu da za su faru cikin wannan tafsiri kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam Allah don Allah zan iya salatu tarawihi ni kadai sannan ina rike da alkur'ani ina karantawa sannan ya ake yin niyyar tarawihi da qiyamul layl amsa farko ya kamata a san cewa abin da yake asali shine a sallaci tarawihi cikin jama'a ko cikin jami'i kamar yadda ake cewa da Hausa sallar tarawihi duk da yake nafila ce amma abin da ke asali a cikinta ne a sallace ta cikin jama'a kamar yadda ake sallar idi cikin jama'a ake sallar kusufu shamsi da sallar istisqa'i a cikin jama'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce cikin Majmu'ul Fatawa a juz'i na 23 shafi na 413 salatu tatawu'i fi jama'atin nau'ani yace sallar nafila da ake yi cikin jama'a cikin jam'i nau'i biyu ne aduhuma nau'i na farko ma tusannu lahu aljama'atu ratibatu sallar da ake sunnanta mata a yi ta cikin jama'a har kullum kalkusufi kamar sallar kisfewar rana walistisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa wa qiyami ramadana da sallan tarawih ko sallan qiyamu ramadana fa hada yuf'alu bil jama'a waɗannan salloli ana yin su ne cikin jama'a da'iman har kullum kama mabab bihi sunnah kamar yadda sunna ta tafi akan hakan athani nau'i na biyu daga cikin nafilun da ake yin sallar jama'a cikin su akwai ma jama'a tusannu lahu ba. ratiba sune nafilun da ba sunnan ta yin su cikin jama'a har kullum ba a ce kullum in za a yi su a yi su cikin jama'a ka kiyamin laili. kaman salloli sauran nafilin dare da ake kira qiyamul layli was sunanin rawatibi da kuma sallolin nafilu da suke da alaka da sallolin farilla kamar biyu kafin azhar lokacin bayan azhar lokacin azahar ya shigo kafin a sallaci farilla a iraka biyu bayan an gama sallan zahar nan da nan a iraka biyu da kuma abin nan salloli raka'a biyu da ake yi kafin eh, abin nan la'asar salloli ne da ake kira a rafida eh ratiba wa salatid duha da kuma sallar walaha wa tahiyatul masjid da kuma sallar tahiyatul masjid wa nabi zalika da makamancin wannan fa hada idza fu'ila jama'atan ahyanan jaza irin waɗannan nafil filu idan lokaci lokaci ne wani lokaci haka wasu mutane haka suka yi su cikin jam'i lokaci lokaci wannan babu laifi amma ya zamanto kullum za a rika yin jam'i cikinsu? to wannan ba daidai bane saboda haka shekul islam <clears throat> ya ce wa amma jama'atu ratibatu fi zalika fa ghayru mashru'atin bal makruha saboda haka na nafilin kashi biyu sallan tarawihi tana daga cikin sallolin nafila da sunna a cikinsu shi ne a haɗu a yi su cikin jama'a kamar yadda ake a zahar cikin jama'a kamar yadda ake la'asar cikin jama'a kamar yadda ake magariba da isha'i da su ba maluma da dama abinda suka ce kenan kuma wannan shi ne abinda sunna take nunawa misali wannan ita ce masabar hanafiya masabar shafi'iya masabar hanabila amma a mashabar malikiya su sun bambanta da abin da muka faɗa yanzu su sun ce sallar nan na tarawihi mutum ya yi su shi kaɗai a gidansa ko a ɗakinsa wannan shi ya fi matuƙar hakan ba zai kawo dalilin da za a ƙaura cewa masallatai ba wata daina yin su a masallatai to kaga abu kuma ya zama kun gaba kun baya domin idan ka ce kowa ya yi su a gida shi ya fi falala a kowa ma zai je yi su a can cikin gida abin nan gida ke ai an fahimta? to amma sun sharɗa suka ce ba zai zamanto hakan ba zai zamanto shi ya fi falala ba sai in ya zamanto ana samun wasu wanda su kuma za su riƙa yin nasu a masallaci kaga abin da ya fi dacewa maliki da su tsarko matsansu su dawo tare da tare na dama tambaya da ce, amma fatana tana da abin na rasa uku ko abu na biyu don ya ce yana da dama a cikin tarawihin ya yi amfani da mustaf ya rike mustaf kenan yana karantawa amsa a nan ita ce babu laifi mai sallan tarawihi ya riki alkur'ani ya riki musaf yana karanta domin abinda dalilan shari'a suke nunawa shine a yi karatu lokacin da ake sallah wani abu ne na asali kuma wannan karatu ba a bambanta ba tsakanin karatun ya zamanto da ka ake yi ko kuma a'a ba da ka ake yi ba duk ba wani bambanci wannan kenan sa'an abu na biyu imamul bukhari a cikin sahihul bukhari ya yi wani babi ya ce babu imamatil abdi wal maula wannan babi zai magana kan limancin bawa da kuma maula kamar intaccen bawa kenan ya ce wa kanat aishatu ya ummuha abduha zakwanu min al-mushafi aisha ta kasance ko wani bawanta da ake kira zakwan yana mata limanci amma kuma yana rike da musaf ne lokacin da yake karatun sallah wannan maganarwa maganar imamul bukhari Sannan aikin waye kai to mana aikin nana aisha wasu maluma da suka ruwaito wannan Eh, abin nan magana da imam bukhari ya kawo ta ta'alikan da suka kawo ta da isnadi sun ce sallan tarawihi ne sallan cikin ramadan banda wannan abubakar ibn abi shayba ya ruwaito cikin musannaf ɗinsa asar na 7300 yana cewa anas ibn malik kana yusalli wa gulamuhu yumsiku al-mushafa khalfa fa'iza ta'aya fi ayatin fataha alaihi babban sahabi anas ibn malik ya kasance yana sallah shi yana karatu da ka amma yana da wani yaro a bayansa da yake rike da mustaf yana bibiyar karatunsa idan an samu matsala yaron mai sai ya tada shi waje a fil mudawwana ya zo cikin littafin mudawwana na imam malik wato mudawwana eh, ibn al-qasim fatawan imam malik a juzu na daya shafi na 288 an rubuta kamar haka wa qala malikun imam malik ya ce la ba'sa an ya umma al-imam bin nasi fil mushafi fi ramadana wa fi nafilati imam malik ya ce babu laifi liman sallan tarawih a nafilin ramadan yau mutane limanci amma yana karatu da musaf a hannunsa akwai wasu maluma da suka ce hakan makruhi ne mai hujjar ku suka ce hujjar su shine kana sallah kana rike da musaf kana karatu kamar kana dan kamar ta kankar kiristoci kenan a cikin coci suna rike da bible suna bubbudewa suna abin nan to sai a duba a gani to saboda haka zance mafi inganci shine in akwai bukatar a duba musaf akwai kudayin a qur'ani daga farkon sa har karshen sa sannan kuma liman ku haddansa ko ba da karfi ko bai da hadda don ya rike musaf babu wani laifi insha Allah ta'ala a tambayarsa ta ƙarshe tana cewa wace irin niyya zai yi lokacin da ya sallaci tarawih ko qiyamul layli to farko dai ai niyya niyya abin nan ya kamata a san cewa niyya bigirinta zuciya tana cikin hankalinka cikin ka nan ne bigirinta ba harshe saboda haka in ka zo za ka sallaci tarawihi za ka fuskanci gabas lokacin da za ka yi kabbarar harama ya to yana cikin tunaninka yana cikin zuciyarka yanzu tarawihi za ka sallaci yana cikin zuciyarka yana cikin tunaninka cewa yanzu nafila kaza da kaza zaka ka yi shikenan wannan ita ce niyya to sai tambaya ta biyu take cewa malam idan lokacin sallar magariba yayi kuma ana ruwan sama sai liman ya hada sallah da isha'i wato hada magariba da isha'i kenan to yaya za su yi da sallar tarawihi na ga wannan tambaya tana da muhimmanci an hada magariba da isha'i to sannan kuma cikin ramadan ne to shi kenan watsewa za a yi ko kuma dai za a yi tarawihi ma to nan abinda maluma da yawa suka ba da fatawa na kusa-kusa irin su marigayi shekul bas da sauransu ai babu wani damuwa a nan idan har an samu dalilin hada sallan magariba da isha'i kamar ruwan sama kuma dama abinda ya sa ake hada sallar ai saboda ko dai caɓi da yawa ko ko ruwan saman watakila yana zai jika mutane saboda ka yi kokari shari'a ta sauke mutane su haɗa magariba da isha'i almuhim dai mutanen masallaci sun haɗa magariba da isha'i kuma cikin azumi to in sun sallame sai ci gaba da tarabihinsu ko da kuma jam'u takdim suka yi ma'ana jam'u takdim wanda dama yawanci shi ake yi lokacin magariba ne aka yi mai aka yi sallan isha'i sai eh, suna gamawa kamar yadda aka saba sai a ci gaba da sallan tarawih babu laifi eh. tambaya ta ƙarshe ta uku tana cewa malam menene hukuncin wanda yake sallah a raka'arsa ta farko bayan sujjada ta biyu yake zama kafin ya miƙe tsaye wannan wato jalsatul istiraha istiraha kenan ku eh wannan na kiransa zaman hutu a istilahi zaman hutu Imam al bukhari ya ruwaito hadisi hadisi na 824 daga abi kilaba abi kilaba ya ce ja'a malik ibn al-huwairis wani wata rana malik ibn al-huwairis ya zo mana fasalla bina fi masjidina hada ya mana limanci cikin wannan masallaci namu faƙala sai ya ce inni la usalli bikum wa ma uridu salata ni zan muku limanci amma ba wai don bukatar haka nake ba walakin uridu an uriyakum kai bara'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam sai dai ina son nuna muku koya muku yadda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah qala abu ayyub abu ayyub yace fa kuntu li abi qilaba nace abu qilaba wa kaifa kana salatu to ya sallar abul huwairis din take qala misla salati shaykhina hada yace eh sallar da ya mana ita ce kwatan kwatankwacin sallar wannan malami namu yani amr ibn amr ibn salama qala abu ayyo wa kana zalika shaykhu yutimu takbir shi wannan malami nasu wannan dottijo nasu ya kasance in yana sallah yakan cika kabbarori yana sallah a nitse yana sallah bisa hanyar da shari'a ta ce a ayi shine malaikatun mutakbir wa idza rafa'a rasahu idan ya daga kansa an sajdati thaniya daga sujuda ta biyu jalasa sai ya zauna wannan zaman istiraha kenan yawo wa ta mada al ardi wa ya dogara akan kasa ya zanna akan kasa sun makama daga nan kuma sai ya tashi dai dan zama da ake kira zaman gajeren zama ko kuma gajeruwar zama ko jalasatul istira to saboda haka jalasatul istira sunna ce daga cikin sunnonin sallah sunna ne da sunna ce da tabbata daga cikin sunonin sallah sai dai ba farilla ba ce idan kana sallah da liman ya zama to ba jin satun istira kada a tada rikici in kuma ka yi sallah da liman yana jalasatul istira sunna a kanka kai ma kai jalasatul istira saboda aiki da hadisin nan inna ma ju'ila al-imam li utan bihi an fahimta amma mai tun istira a matsayin yana wannan ya samu ƙarin lada cikin sallarsa Allah ya taimake mu Allah rahmar sunni أشار الهرام بشار الهرام والهرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ملوكين سركيتي الشهر الحرام مقابل بالشهر الحرام وتا ماي الهرمه ماي درجه to ana fuskantarsa da wata mai daraja wato daidai yake da wata mai daraja duk abin da aka muku na ciwutarwa a cikin wata mai daraja to kuna da daman musawa kuna da daman kisasi a cikin wannan wata mai daraja din mun san watanni watanni masu daraja mun ce hudu ne jiya akwai zulqida akwai zulhijja akwai almuharram na uku suna jere watan goma sha ɗaya watan goma sha biyu da watan ɗaya na suna jere sai kuma na ƙarshen su watan watan rajab watan bakwai ko waɗanda ana kiransu watanni masu masu alhurma masu daraja da aka haramta wa musulmi yin yaƙi cikinsu to amma idan aka tsokani musulmi aka kai wa musulmi hari cikinsu allah maɗaukin sarki ya ba wa musulmi damar isasi wato surama irin abin da aka musu shi ne ma nan muƙabalun kamar yadda malin ya ce anan muƙabalun bisharin haram ai fakama ƙatalukun fihi kamar yadda su abokan gabanku suka kawo muku yaƙi suka yaƙe ku a cikinsu faqtuluhum fi mithlihi kuma ku yaƙe su ku kashe su cikin kwatankwacin wannan wata da suka yaƙe ku suka kakkashe ku wannan in ji malam raddun listi'izamil musulmi na zalika wannan raddi ne Allah maɗaukin sarki yake yi saboda in yadda da musulmi suke ganin kai ko da an kawo musu hari su ya kuma za a ce yanzu a cikin wannan wata mai alhurma haka a ce kuma za su yi yaƙi da abokan gabansu duk da sun kawo musu hari to shi Allah ya ce a'a babu ai asharul haram bi sharil haram wal hurumat al hurumat jam'i ne wato abubuwa masu daraja kamar watannin nan guda hudu da kuma haramin makka da su haramin madina da haramin waj can cikin ta'if da kuma wurare masu daraja cikin ma haramin makkan zaron su mashayar su wane wurare haka na ibada da kuma shi kansa shiga harami wanda ana kiransu ne al bigirori da yanayoyi ko kuma yanayi masu alhurma to kisas ana yin kisasi cikinsu kana cikin harami ko kana cikin ihrami wani ya kawo maka hari to shari'a ta baka dama kai ma ka kare kanka kai dai kada kai tsokana domin kana cikin ihrami kada kai tsokana domin kana cikin harami kada kai tsokana domin kana cikin watan harami amma in wani ya tsokane ka to halal ne a gare ka ka kare kanka wato daga wannan musiba da ta same ka Shi shine ma'anar matu isas qisas tasu bi mithliha izan turika idan aka ci zarafin su waɗannan lokuta masu alhurma ko waɗannan wurare masu alhurma aka ci zarafinsu ta hanyar zaluntar musulmi to an halatta wa musulmi su kare kawunansu su mai da martani Ba ita da alaikum duk wanda ya ƙetare iyaka a kanku ya yi ta'adda a kanku aibil itali fil haram ta hanyar kawo muku yaƙi cikin harami awil Iram ko a lokacin da kuke cikin Irami saboda aikin hajji ko saboda aikin umra fatadu alaihi kuma ku mayar masa da martani bi mithli ma tada alaikum ku mayar masa da martani irin kwatankwacin yadda ya kawo ya kawo muku zalunci duk da ko aikin naku ba zalunci ba ne an fahimci abin amma wannan saboda abin da masu balaga suke cewa min badil muqabala wanda ya muku ta'adda ko ma ku masa ta'adda gaskiyar lamari wanda ya muku ta'adda domin albadi azla kamar da dadi ya inganta hmm? kamar wani ne haka zai samu wani ya ce kai wani ai da dai zage shi zage irin na hausawa ko zage na kowace irin kabila Ah, ya zagi iyayensu kakon sai da suke yi ba ba sai mun yi ba ya yi daidai ne bai daidai ba ya yi haram yana da zunubi saboda ya zo ya zagi iyayen wani ba tare da an masa komi ba ta kai wanda aka zagi iyayenka kana da dama karama kana da dama duk irin zagi da ya maka a cikin kabilar hausawa wace ce tafi iya zagi katsinawa to idan ka samu wani maka katsina ya maka zagi sosai da hausa kama sai ka maka baka manta baka bar kowace kalma ba kai ma ka zo karama baka da zubi ko kwaya daya da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muskabbani ma qala fa ala al-badi malami atadil mazlum rawahul imam muslim bani mutane biyu wanda suka zagi juna maƙala abinda suka faɗa fa'alal badi to zunubin yana kan wanda ya fara malam ya tadil mazlum matukar wanda yake ramawan wanda ya zo ramawan bai wuce gona da iri ba yawwa idan wani ya zo ya zagi mahaifi kawai kai kuma da ka tashi rama da mahaifi da mahaifi ya kaɗa gaga an samu matsala ana malami a tadil sharadi, malami a tadil mazlo yawo to haka nan su ma nan watanni wal hurumatu qisas kamar da Allah yake cewa cikin suratu eh, suratul ma'ida wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal wal juruha qisasum mun rubuta cikin attaura haka yake ma cikin shari'ar islam annan nafsa bin nafsi wanda aka kashe rai to an dama ya kashe wanda ya kashe ne wanda za a rubuta wa zunubi na farkon ko kuma na ƙarshen na ƙarshe ba da abin amma duka da kisa aka yi amma shi na biyu kisasi ne wannan musawa an tsokane shi ne saboda haka shari'a ta ba shi dama mai da marta. haka nan bil'ai ne wanda aka cire masa ido yana da dama ya cire wa wanda ya cire masa ido ido kuma an tilasta wa hukuma ta ba shi wannan dama sai in ya yafe wal'amfa bil'amfi wanda aka kutsure masa hanci shi ma an shi. damar ya tsutsure wa wanda ya tsutsure masa hanci hancinsa wasin na ne wanda aka tuge masa haƙori ko aka rya masa haƙori yana da wannan dama wal juru haƙisas wal uzna bil uzni haka na wanda aka yanke masa kunne shi ma na dama ya yanke wa wanda yanke masa kunne kunnensa wal juru haƙisas sauran raunuka su ma haka kwatankwacin wannan za a duba sai irin raunin da ake tsoron watakila ba za a iya menene ba zai iya kaiwa ga a amma asalin raunuka menene isa su ma saboda haka akwai magoji da ake gudawa akwai ƙwararru wanda suke alkali ke aiki da su akwai da zurfin rauni da aka yi wani kaza wurin aka soke shi da kibiya ko da sare shi da takobi saboda haka in ba yafewa yi ba in ba wani sasanta suka yi bayanar da dama a rama masa irin raunin da aka masa ta wannan shi ne shari'a kuma wannan shine abin da hankali ke kamawa na'am um famani ta da alaikum ku wanda duk ya ta'adda akan ku fa'atadu alaihi kuma ku yi ta'adda akan sa ma'ana kurama wannan saboda muqabala ne wa illa nabiyun ba ta'adda ba dan ta'adda bane shi mai mai da martani ne ah, shine mala yace anan summiya muqabalatuhu i'tida'an li shabahiha bil muqabali bihi bil muqabali bihi fi sura shi ma an kira shi cewa ta'addan ta'adda saboda suran su ɗaya ne wannan kisa wannan kisa wannan yanki kunne wannan yanki kunne amma a sura ce kawai hakikanin lamari a hankalce an san wannan mai da martani ne shi ba ta addai ba tsokana yi kuma yana yi ne da izinin shari'a na'am wattaqullah ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah ku sanya kariya tsakanin ku da abin nan sakon Allah filin tisari a lokacin da za ku yi ramuwar gayya fatarkil itida ku ji tsoron Allah kada ku wuce gona da iri lokacin da za ku rama wa'alamu ku sani annallaha lalle Allah ma'al yana tare da masu takawa ay auni yana tare da su ta hanyar taimako zai taimaka musu wan nasri wato zai taimaka musu kore musu dukiyar sauransu wan nasri kuma zai ba su nasara cikin lamuransu na'am وأنفقوا في سبيل الله ولا taluka. وآسنوا إن الله يحب المحسنين نعم وأنفقوا في سبيل الله يا كو الأمة المسلمين كتشير cikin tafarkin Allah ku ba da dukiyarku domin gina addinin Allah domin ɗaukaka kalmar Allah wannan umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki da aka ce fi sabilillahi cikin hanyar Allah mana cikin hanyar da'as cire dukiyoyinku ku gina masallatai cire dukiyoyinku ku gina makarantu cire dukiyoyinku ah, ku yi abubuwa na alheri za ku gina al'ummarku ai al-kum da'ati ai al-jihad wa ghairihi ku cire dukiyoyinku domin ku tanadi wato ku tanada wa kanku wato ƙarfi da za ku kare kanku da shi ai amara bil jihadi bil mal anan Allah madaukakin sarki yayi umurni da yin jihadi ta hanyar dukiya wato a bada dukiya bada al'amri bihi bin nafsi bayan yayi umarni da shi ta hanyar me ta hanyar bada kai domin nan da muke cewa waqtulu ma yasaftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wannan duka ai buga an buga ne jahidu bi anfusikum kenan nan kuma aka ce wa anfiqu fi sabilillahi nan kuma jahidu bi amwalikum kuma dama wannan abinda aka san sahabbai suke kai kenan abinda aka san annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai kenan mu al'ummar musulmi mun gaji kowa da kowa ya bayar ai tarige rige wurin bayarwa domin gina addinin musulunci abinda muka gada kenan in kaga wani ya koma gefe shi baya bayarwa sai a bashi wannan ba tarbiyyar musuluncin farko ko musulmin farko ya dauka ba wani tarbiyya ce kawai ta zubaye ko wani abu haka an fahimta yawwa domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk jihadi duk ya kuka da aka fita tare da shi ake fita na'am duk mashhuran duk masu tsananin tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ake tafiya tare da annabi aka tafi yaƙin badar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi yaƙin ina yaƙin uhud kuma ba wai yana nan bane shi yana rike da tasbaha hmm? kamar yadda mai wakan tabuka yake ce yake yake faɗa abubakar shi ba ma makami yake rike da shi ba da tasbaha yake yaki kasan jahili yana da yanci abinda ya gada ma yake faɗa sai ka ce tasbaha wani asali take da ita a cikin addinin musulunci shi abubakar shi ne haka kawai wato kafirai dubu suke faɗo da tasbaharsa Ali ibn Abi Talib shine jarumi mai mai abin nan wanda kirkira mukami da eh, makami Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gefe yake komawa ba shi ma makami yake rikewa commanding yake yi kuma yakin odi ko sai abin da ya faru har rauni aka masa har ma da kafiri suna ganin cewa sun kashe shi a yakin Tabuka shi ya jagoranci yaki yakin da in yada ya faru shine yaki mafi tsanani wanda musulmi suka yi shi domin wannan kusan yaki ne da za a kai tsaye da daular bizantawa wadda ita ce daular mafi karfi a wancan lokaci a duniya annabi shi ya jagoranci wannan yaki illa da iyaka roma sun tsorata ba su aiko da rundunonin su ba lokacin da annabi suka je eh, tabuka da jama'ar sa suka ga roma ba zo kuma shi kin alhamdulillah suka huta suka sake dawowa madina a shekara ta tara yakin hunain tare da annabi aka tafi na'am shi ya jagoranci wannan yaki saboda haka ba tarbiyyar musulmi ba ne wani ya naɗa kansa shi sai dai a kawo masa a nemi tabarruki amma shi ba wai shi ya bayar ba kuma naɗa kansa bashin shi ne menene shi ne zai baka tabarruki da sauransu wannan ba tarbiyyar ba tarbiyyar da annabi ya koyar ba ne ba ita ce tarbiyyar sahabai ba musulunci kowa ta kansa yake yi ta kai ta kai an fahimta? kowa ya ɗauka iya ƙarfinsa shi ma zai gina addinin da duk abin da Allah hawa ce masa kafin na bar jalin kun sani lokacin da muka zo tuwa a nan an gaya muku cewa mun karɓi shawarar da muka samu daga jihar zamfara cewa muna ga masu mukami in aka ce mukami ne komin kankantar sa ƙungiyar izala shekaru kusan goma da suka wuce mun yi lissafi mun ga cewa ba za mu kasa mutum shida ba kenan da za a kaddara duk ƙarshen wata kowa ɗin mai mukami ya ba da dubu ɗaya za a samu kuɗi da yawa da za mu riƙe manara tv da kuma manara rediyo har ma mu samu rara saboda haka muka ce shi kenan tun masu mukami a ba da dubu ɗaya amma ba nan ne iya kawo ba wanda ya ga dama yana iya karawa. mara ma mukamin baya da mukamin komai a ƙungiyar izala in ya yi sha'awa shi ma ya kawo nasa to ina ba ku labari don ku sani ne amma ni dai saboda Allah ne kafin da tafi na zo nan jos na ba da naira dubu sittin sai a wannan asusu mu riga har mun bude komai an fara yanzu an fara karɓan kuɗin da jimawa kuma kuma duk da ku ne aka zo zuwa na ƙarshe yanzu ina fata shugabanninku a riga an ga muku wannan ko yana shirye da haka ni na ba da dubu sittin a matsayin duk wata naira dubu biyar biyar kuma na gaya musu ba na tsaya kenan ba da wani fursa ya zo zan sake bayarwa kafin shekarar nan Allah ne kawai ya san menene ni zan bayar ni kadai gugur maya ce maya ce to haka ya kamata a yi addinin na haka annabi ya rayu kaga bayarwa dai mafi karfi shine ka ba da ranka kai kana gaba ana harbin kibau ana wane ne kai ma kana yi a yakin tabuka kun sa abinda sahabbai suka yi manya-manyan masu kudi usman raƙuma da ya ta ɗarurruka ya ba da dawaki ma ɗaya-ɗaya har ɗari doki ko kaga shi ne kayan yaƙi mafi tsada a wancan zamani ya ba da kuɗi tsakanin dirhami kudin azurfa da kuma dinari kudin abin nan zinari wanda yanzu in za a canja su biliyoyin kudi ne abubakar duk tsabar kudin da ya mallaka dirhami 400 shi ya bayar lokacin duk tsabar kudi da ya mallaka gaba daya abubakar shi ne mutum na biyu shi ya fi kowa daraja in matukar mutumin ba annabi ba ne to ustazai kuna haka da shugabannin kungiya kuna haka ko dai ku wasu ne za su bayar ku ba za ku bayar ba ai takai takai ake yi takai takai ake yi idan kana da karatu ka bayar ta hanyar ka taimaka da karatu in kuma cikin karatun ma kana da karfin eh, jiki da lafiya da wane ne ka bayar in kana da yan kuɗi ka bayar kana da wasu dabaru ta ƙwarewa wurin wani sana'a ka bayar ta kai ta kai ake yi domin riba da in an je gobe kiyama nan za a ga amfani a haka aka ba daidai ba ne shugabanni su su yi baya su ce wasu ne za su yi wannan ba shi ne musulunci ba mu gaji haka sai dai wasu sun ɗauki wannan suka kai kokonsa cikin masu addinin hindu ko wani abu da wannan wata matsala ce da amma dai ba musulunci ba saboda haka wa an fi ƙofi sabirillah ku ciyar cikin hanyar Allah wala tulqu bi aidikum kada ku jefa kawunan ku ai bi anfusikum wal ba'u za'ida wannan ba ko akwai ta ko babu ita larabcin zai zanna amma dai zuwanta shi yasa suke kiranta sila yana ƙara ƙarfafa larabcin kana ce wala tulqu wala wala ila taluka larabcin ya kyau ba laifi kada ku jefa kawunan ku da kanku cikin halaka idan kuka zanna kuka ce ku ba za ku cire dukiyoyinku ba domin gina addinin musulunci addinin sai ya rauni addinin musulunci na rauni kuma sun yi rauni wannan shine gaskiyar lamari iya dagewar ku da gina addinin ku da gina kyakkyawar aqidan ku iya darajar aqidar da ƙara bunƙasar ta da kuma ƙara bunƙasar ku kan wannan shine gaskiyar lamari wanda ya fahimci wannan tunaninsa yayi kyau wanda ya kasa fahimtar wannan yana da matsala a tunaninsa wa ai ku kyautata ai uqsudullah bin nafaqa ku nafi Allah ta hanyar cire dukiyoyinku domin inna Allah lalle Allah yuhibbul muhsinin yana son masu wa kyautatawa yusibuhum yana musu sakayya yana baasu su lada gobe kiyama malam ce. thumma zakara bayana akamil hajji daga nan kuma sai Allah ya ambaci wato bayanin hukunce-hukuncen hajji wal da umra fi ma ya ce cikin abinda alarma zai karanta mana Allah ya ambaci hukunce-hukuncen hajji ba da zikirin jihadi bayan ambaton jihadi wal infaqi fihi da ciyar da dukiya domin ƙarfafa jihadi me yasa bayan ya ambaci jihadi ya ambaci hajji jami'in bainahuma saboda sifar da take haɗa su sun haɗu cikin sifa guda me yasa li'annal mala saboda dukiya wasihata da lafiya wal magdirata da iko asasan fihi ma sune ginshikai cikin yin jihadi ko cikin yin hajji in ba kuɗi aikin jihadi ba zai tafi ba in babu hajji in ba kuɗi aikin hajji ba zai tafi ba wa qaddama jihadi fi sabili fi amma a wurin ambato kafi ambaci hajji sai ya gabatar da ambaton jihadi don me li'annahu ra'sul amri domin jihadi shine kan al'amari shine jagoran al'amarin kama sammahu annabi sallallahu alaihi sallam. kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya kira jihadi cikin wani hadisi idh ummatu biduni al-jihadi la tanfazu kiyanaha wa wajibatiha ala annaha ummatun muslima domin al'umma ba tare da jihadi ba ba tare da gugurmaya ba ba za ta iya tsare tsayuwarta da kafarta ba ba za ta iya tsare abubuwan da suke wajibai ne a kanta ta ba da su ba a matsayinta na al'umma musulma wa amma alhajju to amma shi mu yi magana a kansa yanzu rukunin min arkanin islam rukuni ne daga cikin rukunin musulunci فقال تعالى سي الله مدaukin sarki yace na'am wa atimmu al-hajja wal umrata lillah <coughs> na'am fa in usirtu famasaysar min al-hadi wa la talqu ru'usakum hatta baluga al-hadi mahillah faman kana minkum maridan aw bihi min ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة بالعمرة إلى الهاج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الهج وسواد إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام واتقوا الله اعلموا أن الله شديد العقاب واتموا الحج والعمرة كتك حج إن كوكا فارش kada ku tsaya tsakiya ko dab ƙarshe sannan kuma ku yanke idan an fara hajji tilas a gama in an fara umra tilas a gama da nassin alkur'ani adduhuma bi huquqihima wa atimmuhuma Idan za ku yi aikin hajji ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun ba da hajjin nan cikin farillansa da sunnoninsa da dukkan abubuwan da ya kamata haka nan umra ku cika su wa in hasala bihi ma fasadun idan aka samu abin da ake kira fasad wato bacin hajji ko bacin umra ko wa in kum bihi ma fasadu ku cika aikin hajji da umra ko da sun ɓaci ne an gane shi aikin hajji ba a cewa to yanzu ina cikin aikin hajji hajji na ɓaci a ce to shi kenan zan koma gida mm, mm, mm. sai ka ci gaba ƙarasa da haka illa iyaka in abun a ce ka sake dawowa dole ka biya aikin hajji sai ka sake dawowa in kuma bacin ya faru ne a wani wuri da ba za a ci hajjin sai ka maimaita shi ba to sai a maka tara ka ba da raƙumi da in kawo talakawan makka raƙumi fakirin makka abin nan eh, hadaya shi ne sun ma alama na fi hima. idan suka la idan hajjin ko umran suka ɓaci ku cika su haka daga nan kuma sai ku biya su kamar yadda sunar annabi sallallahu ta'ala sallam ta abin ta yi bayani fa'in uhsirtum in kuma aka tsare ku za ku je aikin hajji ko za ku je aikin umra sannan aka hana ku shiga makka ay an itmamiha bi adubin aka hana ku cika wannan ayyuka na hajji din ta hanyar abin nan makiya to shikenan fa mastaysara min alhaji kuna yin tahalluli kuna fit iya fit za ku fita daga irami amma kuma za ku menene za ku bada eh, abin nan hadaya shine fa mastaysara min alhaji ay ma tayassara min alhaji wa huwa shatun abinda za ku bar a wannan lokaci saboda uzurin makiya sun hana ku shiga makka to kowa hadayen da zai bayar shine menene rago zuwa sama ko tinkiya zuwa sama wala taliqu ru'usakum kada ku aske ku ai la tatahallalu kada ku yi tahalluli wato ku fita daga ihrami hatta yablugha al almudhakka mahillahu har sai lokacin da dabbar da aka yi tattalinta saboda hadaya ta kai inda za a yanka ta a hasu ya hillu zabuhu wato inda yake zama halal a yanka ta dabbar wawa makanin isar wato shi ne wurin da aka tsare ku idan tsare kun aka yi wannan shi ne fassarar masabar malikiya da masabar shafi'iyya wakila fil haram hatta ya hilla abin nan mahilla wasu maluma suka ce har ya kai dabbar ta kai cikin harami sababin sabani shine kun san lokacin da aka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya nan ta tahalluli suka yinka hadayoyin su ga wanda suke ganin cewa hudaybiya abin nan harami ne suna ganin cewa annabi ya yinka hadayar anan ne saboda nan din harami ne ga wanda kuma suke ganin cewa a hudaybiya ba harami bane kenan annabi ya yinka hadaya ne saboda nan aka tsare shi Gaskiya lamari hudaybiya ba harami bane wajen harami ne kuma in kace an tsare ka kuma sai amma sai ka je harami ba tsare ka kina ina ke <laughs> kana da yanci har sai ka je harami da ai sai ka ci gaba da aiki saboda haka maganar cewa mahillin shine inda aka tsare ka wannan shefi zama gaskiya domin nan ne dama ikon kai tsaya nan karfin kai kare ba za ka iya yin gaba ba na'am faman kana minkum maridan wanda kuma bayan shiga harami a ihrami yayi niyan hajji yayi talbiya sannan kuma sai ya kamu da rashin lafiya shine faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi ko kuma tun da ya jima bai aski ba gashinsa ya yi yawa kwarkwata sun abin nan sun masa yawa ya dai shiga tashin hankali aika kummalin kamar a ce kwarkwata sun dame shi wasu da'in ko ciwon kai a halaka ya aski kansa fil irami cikin abin nan iramin da yake ciki to shi kuma ga hukuncinsa wa fidiyatun alaihi min siyamin akwai ba da fidiya akwai ta fansa da zai bayar min siyamin ko dai ya yi azumi azumin kwana uku zaɓi ne au sadakatin ko kuma ya ba da sadaka ai ala sittati masakin ya ba wa miskinai shida sadaka da kulli miskinin muddani koWani miskini a bashi mudu biyu wato tafukan hannaye hudu kenan ko au nusuk ko ko yanka wata tinkiya ko ta akuya ko wani rago ko wani taure duk yayi wannan zaɓi ne duk abin da yi babu wani laifi fa'iza amintum idan kuka amintu yanzu kuka bagaɗi kuna iya tafiya ku ci gaba da ku na hajji har ku gama aibi an zahaba wato al'adu ya zamanto makiya sun tafi sun kyale ku sun daina takalar ku sun daina tare ku sun daina hana ku to faman tamatta bil umrati mutumin da aikin hajjin sai ya tamattu'i domin tamattu yana zuwa bisa nau'i uku akwai abin da ake hajji yana zuwa bisa nau'i uku akwai abin da ake kira hajjin ifradi hajjin kawai za ka yi aikin hajji kawai za ka yi lokacin da za ka yi niya za ka daga murya ne ka ce Allahumma ka, hajjan ya Allah na karba maka aikin hajji zan yi hajji ɗaya zan yi kuma ka gama ya zamanto menene hajji ɗaya kawai kai akwai kuma abin da ake kiransa tamattu'i lokacin da zaka shiga abin nan irami zaka daga murya ne kace ya Allah umra zai yi ko kuma hajji zai yi, amma tare da umra in na gama umra zan koma kamar da nake na dan huta na dan ji dadi kamar da na saba sa tufafi na na al'ada na gida in sanya turare ina da iyali mu yi ta'amuli tare da iyalaina wannan kiransa tamattu'i a jira sai ranar tarwiyya ranar takwas ga watan zulhijja daga nan kuma a sake sabon niyya domin aikin hajji wana kiransa tamattu'i akwai kuma abin da ake kira matsa tsakanin hajji da tamattu'i shi ko mai sunansa iran hajjin kirami to wanda ya tamattu'i wanda shine ayan nan take magana faman tamatta a istanta bil umrati A yi sawi fararri minna bi mazuratul ihram wanda yayi umra saboda ya ji dadi bayan ya gama umran ya koma yayi duk abin da da irami ke haramta masa ko ke hana shi ya dan ji dadi lal hajji har zuwa lokacin da zai sake harami na biyu a ranar tarwiya ko kafin ranar tarwiya ko da yayi dai ba wani laifi to mai tamattu'i famastaisara min alhaji shi ma akwai abin da ya sauka ga kansa akwai abin da ya sauka gare shi na hadaya da zai bayar tilas mai tamattu'i zai menene zai ba da hadaya mafi karancin hadaya menene sha idan aka ce sha rago na iya shiga tinkiya na iya shiga akuya na iya shiga ta matar akuya ko namijin akuya duka ana kiransu ana kiransu sha ya ga dama zai da saniya da bujimi zai da raƙumi amale ko taguwa duk dai duk ba wani laifi in ya ma zai yi da yawa masu kuɗi su yi da yawa su ciyar da fakiran makka a yanzu da yake yawancin fakiran makka suna da wadata gwamnati ta yi tattalin naman ta yadda za a kai shi sauran kasashen musulmi masu bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadaya da wajen raƙuma nawa raƙuma ɗari wurin taimako jama'a to amma ana lura cewa ko su ma suna da ikon su yi yankan su yi tamattu'i hmm, su yi yanka suna da dukiyar za su yi yankan amma sai su yi yanka su koma ci za su yi ne za su yi azumi to wannan ana kiransa wasa da addini ba daidai ba ba daidai ba ne wannan mai aikin hajjin tamattu'i zai yi hadaya mai kirani zai yi hadaya don shi ma kira ne wani bangare wani bangare na tamattu'i wasu maluma suna kiransa tamattu'i shi ma ah, sannan faman lam yajid ko mhm. faman lam yajid alhadiya li faqdihi aw faqdi thamanihi mai tamattu'i ko mai kirani da bai samu hada da zai yanka ba to akwai alternative fasiyamu ay fa alayhi siyamu thalathati ayamin fil hajj wajibi ne akan sai azumci kwana uku tun a makka shine na fil hajj ay fi halil irami bi a lokacin da yake cikin irami fa yajibu ina idhin an yurima qabla sabi min zil hijja wannan lokaci idan har akwai wannan akan kansa kenan zama wajibi in ji malam ba sai ya jira ranar tarbiya ba a tun kafin tarbiya da kwana guda ya shiga irami tashi da azumi wal afdal qabla as-sadis li karahati sawmi yawmi arafa abinda yafi kyau shine tun ma kafin shida ga watan me ga watan zulhijja ya kamata yayi saboda eh, karhancin yin azumi ranar arafa wa su sawmu yawm at-tashrik kuma yana halatta a azumci waɗannan kwanaki uku a kwanukan tashriki kwanukan tashrik sune kwanan nawa ranar sha ɗaya ga watan zulhijja sha biyu da da sha uku yana azumtar waɗannan kwanaki wasu malama ma suna ganin cewa tun ma kafin nan yana iya azumtan waɗannan kwanuka uku idan ya san bayi da dukiyar da zai yanka hada yana iya gabatar da azumin tun kafin waɗannan lokuta da muka faɗa almuhim akwai azumin kwana uku a kansa kafin ya bar makka sannan wa sab'atin idza raja'tum sauran bakwai kuma idan ya dawo gida yanzu ya huta to sai kuma ya azumi bakwai ay ila watanikum makkata aw ghayriha wa qila idza faraqtum min a'malil hajj tilka asharatun kamila ga uku ga bakwai kaga sun zama nawa kenan waɗannan su ne cikakkun goma babu wai zalika ko zalika liman lam yakun alu hadhar almasjid alharam wato wajibcin maganan hadaya yana kan wanda ba mutumin makka ba amma mutumin da ke makka ko makka nan ne wurin zamansa ko yana akwai iyalinsa a nan makka da yana tare da su ana da yana nufin mutumin makka shine ma nan liman lam yakun alu Masjid almasjid alharam shi wannan babu hadaya a wannan hadaya a kansa to wata kullako تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن آله هذا المسجد الحرام wa'alamu wattaqullaha ku tsorace Allah a cikin abin da yake umurtan ku da shi wa'alamu ku sani anna Allah lalle Allah shadidul iqab mai yawan hukuma ne muna ya tsayawa na mu tsaya eh akwai canzan ɗan mintoci kamar biyar amma muna da jawabi ne kuma ina ga wannan abin nan gaba ce da ya kamata ce da ita ya kamata mu fara da gobe insha Allah mu Allah ya kai mu alhaji ashurul ma'lumat uh, na'am wannan azumi da ake magana da shi na salatu ta ayyami sab'a in an dawo gida mm ya yi bayani cewa bayan mutum ya zauna ya huta sannan sai ya cika waɗannan guda bakwai eh na'am ina son fahimta wannan za a yi shi a jere ne ko ko a'a za a iya yi a kuta ko za a ci gaba da yi ba kada bane eh, da yanzu na ko ba